Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. ‘Yan gudun hijira kashi na uku. Yau na ji kina faɗa ba da kuɗin biya mata zuwa makaranta. Hmm. Ai ina sanar da shi ne dalilin da ya hana ta cigaba da karatu. Duka ta sanar da Fatima, kuma ni ba da niyyar ki biya ko da ƙwandala wurin karatunta. Yanzu haƙƙin wannan ya dawo kaina ni zan yi. Kawai abin da nake buƙata daga gare ki shine ki kula sosai zuwa makarantarta. Ki dinga kuma ba ta ƙwarin gwiwa. sai ya kira ta ki sanar da ita yadda muka yi yanzu maman ne ta kwala mata kira na'am inna ta faɗa kara tasowa cikin sauri daga inda suke zuba ki da ita da kanwarta kasancewa sun jima da kammala cin abincin daga shigowar ta ta nemi wuri kan tabarma ta zauna dama ɗakin tabarmi biyu ne kaɗai a ciki wacce suke kwana ita da kanwarta sai wacce mahaifiyar take kwana a kai domin kasan ba kullum ke kwana a gidan ba duk da tabarmin sun tsufa ba za ka danta a kansu ba ta kwashe duk abin da ya sa ta kira ta ta gaya mata aiko nan ta bige da murna har da nunawa a fili ta dawo ta shaida wa suka ci gaba da firarsu bayan sallar isha malama aisha ta koma gida kuma wata gida ta sanarwa da fatima yadda suke da mahaifiyar bilkisu don fatima ta bige da murna tana faɗa a ranta cewa kenan ta samu abokiya zuwa makaranta dan ta koma ɗakinta ta ci gaba da karatu inda mahaifiyarta ta buɗe star times ta fara kallon sunna tv washe gari ta fi fatima zuwa su domin ta zanta da principal da yake rubi makaranta ce da ɗalibai ke fita akalla bakwai da rabi na safe inda duk ɗalibin da yake bakwai da arba'in da biyar ya makara kasancewa tana so ta gana da principal sai ta fita tun karfe bakwai da minti ishirin na safe bayan sun sauke fatima ta nufi assembly ground da ke harabin makekiyar makarantar kai tsaye ta nufi ofis ɗin principal ɗin wanda da shiga ka sanyin AC ke kokarin ya ratsa bargon jikinka ha kamshin turaruka kala-kala za su ringa kawo zungura a kusurwoyin hancinka zaune ta tarar da shi sai faman dubu-dubu yake a wani katon littafi da ke aje a gabansa a idanuwarsa kuwa wani mai da ke tattabarau ne da ke taimaka masa wajen karanto kalmomin da ke jirgi a cikin littafin sallamar ta ce ta mai da hankalinsa zuwa bakin kofa ofis ɗin nasa kai kace wani katon falo ne domin haɗa kujeru 3 sita da 2 sita a kawata shi da su a matsayin falo da zai ka da ainihin ofis ɗin da shi yake aikinsa wannan falo din ashe yake tare baki ko guntun conference meeting bayan an sallama ya rufe littafin tare da dagowa da fuskar domin ya ga wa ke sallama nan ya bige da murmushi ya ce manya yau ku ne tafi ai da kin aiko min sai na zo ta yi dariya gari principal baka gajiya da tsokana ina ni na taso da shehin malami shi ma ya bige da dariya bayan sun gaisa ta gabatar masa da abin da ke tafi da ita da farko ya so ya nuna abin ba zai yiwu ba amma ta roki alfarma ta kuma nuna ma yarinyar za ta iya cin mai yan ajin nasu sai ya aminta sai ya tura ta zuwa ga vice principal dauke da rubutu Na nuna ga gamsuwarsa kan abewa Bilkisu dama zuwa ta yi karatu a mataki na biyu a makarantar gaba da firamare wato SS. Da ta kawai su takardar sai ya umarce ta ta zo da yarinya gobe domin a yi mata interview. Bayan ta rubuta entrance exam. Washe gari suka zo da Bilkisu ta rubuta entrance exam bayan awa biyu aka kammala makin na jarabawar. Ga mamaki sai gashi duk ta sauran da suka rubuta sun maki mai yawa. Aka mata interview. Malaman sai sakin baki suka yi suna kallon yadda take zuba turanci kamar wata da ta fito daga Ingila. Haka ya sa fa sai gaya mata cewa za a ta science class. Dan ta kasance ta nuna musu cewa ita lauya take son ta zama. don Allah su taimaka mata sai suka bata a art class wanda dama shine ajin su Fatima na aka bata house red house aka kuma bata damar cewa ta fara zuwa makaranta da gobe cikin sauri malama Aisha ta biya kuɗin makaranta da na uniform cikin sauri malama Aisha ta biya kuɗin makaranta da na uniform da na littattafai, da yake dama makarantar suke ɗinkawa yara uniform haka su suke sai musu da textbook duk a cikin kuɗin makarantar su ta karɓi uniform da textbook da sportwears da sunan ranar Laraba za ta fara shiga aji tunda misalin karfe bakwai na safe take tsaye a kofar gidansu A jikinta farar riga ce da iyakar ta ugunta, dauke da dogon hannu. Rigar ta sha da tambarin makarantar da aka rubuta rubi ta ko ina. Sai guntun siket da zamu iya kira ashkala, duk da kalar tana da sarki, wanda iyakarsa gwiwarta, wanda yasa dole take kama kama cikin kunya. Sai dan hijabi da ta. wuyanta. Takalmanta kuwa baƙaƙe, sai farar safara ta yi amfani da ita wajen rufe ta da shi, ta hanyar jawo ta kusa da gwiwa. A ta kuwa dan wani basket ne da aka cika da abinci da za ta ci a lokacin breakfast. Can sai ga mota ta tsaya duk da ita, Fatima ko sai saka mata murmushi take Cikin murna bayan ta gaida su ta shiga cikin mota suka tafi makaranta. Cikin mota suke fira inda Fatima ke sanar da ita darasin da za a gabatar musu idan suka shiga aji. Za su gabatar da civic education a first period, sai economics sai government, inda take gaya mata halayyar kowanne daga cikin malaman. Da suka karasu makarantar suka nufi assembly ground kai tsaye. Ba da dadewa ba prefect suka fara tsara yadda za su shiga layin assembly tare da kula da su, inda ake bincika masu zuwa da datti ko ta kwalliya da bata dace ba. Bayan sun fitar da kamar mutum biyar suka umarce su da su rasa su kneel down, a can bayan layin assembly kafin malamai su zo su yanke musu hukunci. Zuwa wani lokaci sai ga malamai sun fara zuwa. Da principal ya karaso bayan national anthem da 'yan wasu abubuwa da aka gabatar. Sai principal ya dan jawabi cikin harshen Turanci. Aka sallami kowa ya wuce aji domin gabatar da karatu. Su ko waɗanda aka tsare aka saka su aiki a matsayin horo. SS1B shine ajin su. Bayan sun shiga sun zauna sai karatu suke zabgawa. Inda waɗanda suka lura akwai bako fuska a ajin sai da zo suke domin sanin wace ce ita. Fatima kamar har ta gaji da amsa tambayoyinsu. Can sai ga malamin su Victoria ta shigo. Da yake ita ce mai ɗaukar civic education. Bayan sun gaida ta shiga kai tsaye cikin darasi, Da ta gama jawabinta sai ta fara musu tambayoyi, inda Bilkisu ta fi amsawa. Dalilin da yasa Victoria ta kira ta da friend kenan. Shi kuma ne dalilin da yasa 'yan ajin nasu musamman masu kwazo a ajin suka fara ɗaukar ta matsayin kishiya. Haka malaman suka dinga yaba kokari da kwazon Bilkisu, sanadiyar yin bakin jinin ta kenan a ajin. Bayan kada kararrawar tara wato breakfast, cikin sauri suke fita daga ajin domin halatta wurin cin abinci, inda suka tara a bangarori daban-daban na makarantar. Kowa ya baje abin da ya zo da shi daga gidansa domin tarfawa a cikinsa. Bilkisu kasancewa bata san kowa a makarantar ba, ta je wurin Fatima tare da abokananta domin su ci abinci tare. Cikin sakin fuska Fatima ta tare ta. Su ko abokanan da Fatima sai wani kallon mai bisa ruwa suke yi mata. Suna ganin gaba ɗaya wannan ba ajin su bace. Ko magana ta yi sai su dinga hura hanci suna tada kai. Duk da haka Bilkisu bata kula su ba. A haka ta koma gefe ganin ba su bata fuska ba. Ta buɗe dan abincinta na talakawa mamman tuwon masara miyar kuka ta fara ci. A wurin cin abincin ne kawai Fatima ke tambaya ta ina kuma ta rungumo wanda local girl haka. Ta yi musu bayani gaba ɗaya, aikunan suka far mata da fada Wato saboda rashin hankali shine zaki jango kanki wannan? Irin su ne ke zuwa kai tsaye sarfa da mahaifiyarta. Ki tsaya na mai kuma su taimako. hala an gaya muku ubangijin da ya halicci kowa ba sai da lika zuciyoyinmu ba kafin ya raba mana arziki wallahi wasu talakawan da za a yi su masu kuɗi da an gaskiya suka tafi hannu suka sheke da dariya ita ko Fatima ko kallo ba su ishe ta ba domin ka cokan hankalinta da gefen Bilkisu da sai za ta kallon juna suke yi da suka kammala cin abinci suka fara zagayawa suna yawo dalilin da ya sa Fatima ta kira Bilkisu kenan domin ta nuna mata makaranta su ga ƙawayen nata sai tafiya suke suna suka Bilkisu cikin abinci da kalmomi masu zafi ita ko ko a jikinta domin sai faɗa take yi a cikin ranta tankawa yabawa biyan bashin mutsiya suna tafiya suna fira har lokacin komawa ajiye. da suka tashi daga makaranta yan ajin nan sai hararar da suke yi ita ko kallon su ba dai ba Fatima kuwa bakin ciki kamar tekuwa domin lokaci ɗaya ta ji Bilkis ta kwanta mata a rai musamman kyawawan halayyarta gashi kuma duka kawayenta babu wacce ke santa ta yi nisa da tunani can ta jiyo hon din mota gidansu cikin sanyin jiki su duka suka shiga motar kusan minti biyar ana tuki mota ba wanda ya furta ko harafi ɗaya can Bilkis ta nisa ta ce na rasa wani irin bakin jini muke da shi ni da mahaifiyata duk inda muka je sai ke ga ana kyaman mu hatta mahaifi na ya tsane mu gashi rana ta ta farko a makaranta na fuskanci matsalar tsana anya ko ba laifi muke wa ubangiji ba zan tambayi mahaifiyata ta yiwu a dangin mu akwai wanda ya tafka zanubin da hannu an tarfa mana ta fashe da kuka gana haka Fatima ta janyo ta dora kanta akan kafaɗa da ta fara rarashin ta direban da tun shiga sai yake sauraron waƙar sana sabulu waƙar duka na hoto mu ya juyo cike da tausayi ya ce Bilkisu kar ki ƙara faɗa haka kin san wasu yara ba su da tarbiyya musamman idan suka ga su 'ya'yan masu arziki ne su sai kika suna wulakanta na ƙasa da su bai san da cewa ubangijin nan da ya ba su arzikin bai manta da sauran ba sun manta mahaifinsu ba wani abu suka yi ubangiji da har ya ji bare biya su ta hanyar azarta su ba ki ci gaba da hakuri. duk wanda ya sha wulaƙanci a inda yake neman abincinsa ba shakka yana dauke da dimbin lada ki kyale su kwashi zunubi Fatima ce ta karɓe zancen haka ne ai kamata yi ki tsaya ki maki nuna musu ki mutunci kin babu mafi yawan su kyau ga ilimi da sauran fahimta wanda shine dalilin su na jefa miki karan tsana sai ki saki jikin ki tunda babu yadda za su iya da ke kuɗin da iyayen suke biya su kike biya to me bambanci ta ƙara fashewa da sabon ta ƙara fashewa da sabon kuka. Fatima ku sai rashin take haska karso da kofar gidansu. Duk da kyar motar kan shiga unguwar. Haka da reverse ake fita. Suka yi sallama ta shiga gida ta zama zuwa marice za ta zo. Shigar ta gida ta tarar da mahaifiyarta a ɗaki cikin sakin fuska ta gaida ta. Ta je ta canja kayan jikinta ta ajiye kan tabarma. Ta fiddo wata igun toka da suke wanka da kuma wanki da ita. Ta ajiye kan uniform ɗin nata. Sai ta fita ta surubuta domin ta yi alwala. mahaifiyarta ko sai kokarin gyara shinkafa take wacce za ta dora kan wuta jima da marice. inda Amisha sai wasa take a kusa da ita da ta dawo suka shiga fira da mahaifiyarta inda take tambayar ta game da rayuwar makaranta ita ko tana bata amsa har aka fara kiran sallar la'asar bayan ta kammala sallah ta suru takalminta da dan tilin hijabin ta nufi inda take aiki mahaifiyarta kuma ta fada aikin abincin dare bayan sun gaisa da malama Aisha kai tsaye ta wuce lungun Fatima ta fara yi mata aiki tana aiki suna fira har ta kammala ta fito ta samu malama Aisha a falo inda suke ban kwana ta wuce duk da magariba ana kammala sallar magariba lokacin hadiri ya kankama har an fara iska mai dauke da sanyi da kuma kamshin ruwa can an fara kiran sallar isha'i sai ga Kasim ya shigo shi da abokanansa guda biyu Ashko da Liva. Su duka uku sun sha giya sun bugu sai surutu suke da su karan kansu ba san me suke faɗa ba. Baya babu lasa sace da ta tarye su kasancewa ba bakon abu bane auren da mijinta ya shigo mata gida a buge. Ta shimfiɗa masa tabarma a waje duk da alamun hadari ta kawo musu abinci. Ita ko suka wuce yin sallah ita da yaranta. Sai kikewa mu ke yi inda abokansa ke yaba girkin matarsa har da su da hannu suna santi. Sai labari suke bayo junansu kala-kala. Da suka kammala ta zo ta ɗauke kwanukan ta kai wurin wanke-wanke ta aji. Jiyo da za ta yi sai aka fara yayyafi. Dalilin da ya sa ta canza kwanukan wuri kenan. Ta rugu ɗaki domin ta ga lafiyar yaranta. Cike da mamaki sai daga kasmi na nuna abokanansa inda za su kwanta. Ta yi tsaye tana kallon sa cike da mamaki irin ta marasa me za ta gaya masa saboda gaskiya ta mata yawa. Ta kalli su abokanan nasa ko a jikinsu su Su dole su za su kwanta da iyalin wani amma ko a jikinsu. Ta kalli yaran ta Amisha har ta fara rawar dari Bilkisu ko ita ma kallon sa kawai take yi. Buɗe bakin sa ce, ki zo bayan ashko ki kwanta. Ki kuma Bilkisu da Amisha ku kwanta tare da Riba ni sai na kwanta a can ko a ƙasa na kwanta ai ba damuwa. Ina faɗi na tangadi da ƙoƙarin watsi da hannuwa. Bakin ciki ya lullube ta ki zuciya ta kawo makogaro a ranta ta ce bari na nuna mutumin nan ba mashayi ne kaɗai mahukaci ba cikin ruwan ta fito ta nufi inda suke daka ta ɗauko taɓarya ta nufo ɗakin daga shi wata ta tarar da ashko shi har ya kwanta ya raga mata inda za ta kwanta shi ba na kokarin gyara inda za su kwanta shi da amishi da bilkisu gogan naku yana tsaye yana kallo a tsarinsa sai sun kwanta kafin shi ma ya kwanta daga shi wata bata yi wata wata ta faɗa masa da duka tim tim dalilin da yasa suka fito daga ɗakin kenan a guje suna ke yi ke harkar yawa wannan ba yi ne suna faɗa cikin magagin maye ta ce idan kai jahilin mahaukaci ne bari nuna maka ni ya ce da ko lasisi ban da shi in ba jahilci ba iyalinka wai zaka ce wani katon banza ya zo kwanta su da jiki a shimfiɗa ɗaya shaye shaye hauka ne ko kuma in banda jahilci da hauka da renin hankali ya ku biyo wannan tsarin saboda tsabar lalacewa ai ko yahuda ba za a sami masu irin wannan aikin ba su dukan su sai dukan su ruwan sama ke yi ita ko sai faman zuba take tana faɗa tana ƙara jin haushin abin can kasu mai kada baki yace har yanzu dai cikin maye yake ke nan gidana ne ni nake da ikon tsara duk yadda na so ba wata shegiya da ta isa ta hana ni da zan gina gidana naira nawa kika bani ya fara zarabel daga sa wasu hawaye suka fara kwaranyo mata ta rasa hawayen me na zama mijinta jahili mahaukaci mara kishi dusar yiwawa da i'i ko me ta kalle shi ido cikin ido ta ce kasim wallahi bari in gaya maka kalle ni da kyau zan iya ɗaukar irin kabiba tare na gaji ba ya kalle ta ya tabbatar ko ajeji suka haɗu babu abin da zai iya yi mata ko ka dawo cikin hayyacinka ko in illata ka da wannan tabariyar ko kuma ku fitar da gidan nan tun kuna kalluwa ko in muka raunin da hambakiyan ku sai sun tausaya muku jin haka sauka kwashi kunyar su musu suka nufi waje cikin ruwan saman da iska sa su ɗaya iskar ba ƙarfi ya juyo kalle ta sai yaki take kamar wacce ake wa kiɗan tauri aka gaba ɗaya tsorata don bai taɓa ganin ta shiga yanayi irin wannan ba ta kalle shi ta ce idan ka ga dama ka iya shigowa idan kuma abokananka za ka buga hanya can irin ruwan ƙara ƙarfi kawai yake yi ya nufi ɗaki sai mu kirkitar sanyi yake yi ta aje ta ɓarya ita ma ta nufi ɗakin a fusace ta tarar da ta suna cikin damuwa ta gyara musu inda za su kwanta inda ta shimfiɗa ɗayan tabarma domin su kwanta ita da mijinta sai shi ko daga fitar sai sambatu suke suna faɗin kai wannan mata akwai masifa ita ko irin waye wannan ta zamani ba ta da amma fa gaskiya ta iya girgi kawai da yar masifa ce aka suka karsu inda za su kwana gaba ɗaya tufafin su sun jike su ko sun sha kashin ruwa sosai har da girgita sanyi suke har yanzu dai kasimu kallon ta kawai yake ya kuma tabbata a biki ba abin da zai iya a jikinta sai kawai ci gaba da mitarsa ita ko ta ci gaba da rarrashin ta musamman bilkisa da ta lura hankalinta ya tashi washe gari bayan sun da sallah suka ɗauko qur'ani suna karantawa kamar kullum har zuwa wani ɗan lokaci suka ɗora karin kumallo ba da jimawar kammala karin nasu ba sai ga direba ya iso a cikin gidansu fatima ta shigo bayan sun kammala gaisawa da mahaifiyarta ta tsiro littattafan da kwandonta wanda ke dauke da abincin da za ta ci dama ta jima da shiryawa suka fice kamar kullum yau ba ita ce zakara a bayar da amsoshin da malaman suka tambaye su a cikin aji wanda shine dalilin ƙara tanzarar da mahasadanta da suka tafi cin abincin tara haka suke nuna kyama a gare ta a fili dalilin da ya sanadiyar Fatima ta shigar mata faɗa har suka bata da abokananta sai faɗa suke yanzu kan yan talakawa yake faɗa da mu halaki manta inda muka fito kin manta shakuwa da muka yi da juna ta amsa musu idan dai haka ne zaman tare babu shakka babu inda wannan tafiya za ta kai mu sai ga halaka Shin kun manta cewa da mai kuɗi da talaka duka bayan Allah ne? Shin bude iyayen mu suka mallaki dukiya? Wata gwanin ta suka yi Ubangiji ne sanadiyar ta yi ba su dukiya? Shi talaka daga sama ya faɗo ne ko ko an gaya muku shi Ubangiji bai san da sa ba? Kar mu manta, shi fa Ubangiji a koda yaushe kan aiki yake. Haka mutum babu wanda aka kammala halittarsa. Ta yiwu mu iyayen masu kuɗi ne, amma mu a talaka Ubangiji ya rubuta za mu kasance. Ba wanda ya sai canza hakan. Ta yiwu ita da take diyar talaka dama can mai arziki Ubangiji ya halicce ta. Duk yadda ga mutum mu daina wulakanta shi. Wasu daga cikinsu jikinsu ya yi sanyi, inda suka bige da tsaki, suka suri jikunkunan suka wuce aji duk da cewa da sauran lokaci a cewar su ba za su saurari wa'azanta ba bayan wasu sun rafke da kabbara bilkis ko hawaye sai ma kwarara yake daga idanuwanta ta kalli fatima ta ce bai dace ki bata da abokananki a kaina ba abin da suke faɗa gaskiya ne ni diyar talakawa ce su kuma ƴaƴan masu kuɗi ne sun fi dacewa da ke ba ni ba da kika sani a ƙanƙanin lokaci kake ƙara furta komai a shida ma za ki iya juyan baya tun tafiya bata ta nisa ba duk zama ko mu'amala da ba ta ubangiji ba ba ta da amfani kowace iri ce kuwa da suke da kuɗi a aji aikin fis su gari kin ga ko ba ko ina bane kuɗi suke abin azo a gani sakarin gumi juna suna faman kuka wanda san baka jin sautukan su zuwa wani lokaci suka wuce aji domin ɗaukar darasi a cikin aji sai hararta abokananta suke yi inda ita ko bilkisu ta sha jinin jikinta kamar wacce aka ɗora kan bindiga aka dalilin da yasa malamai da dama suke tambayar ta ko lafiya kuwa da aka tashi daga makaranta suka nufi gida kowa ya shiga sabgar rayuwarsa da misalin karfe shida ne yamma bayan ta so su daga islamiyya ta tare da taruwa a unguwarsu da kira ta samu ta kutsa tsakankanin jama'a ta shiga gida inda ta tare da mahaifiyarta sai kokarin iza wuta take da kokarin duba ko abincin da ta dora ya kusa nuna me ke faruwa inda naga taruwa unguwa har da masu waka maza da mata yan siyasa ne suka zo wai kamfen ni ma sauran da nake domin na halarci wajen ne domin na ji me suke da shi hmm, inna kenan waɗannan mutanen fa ko kusa ba su da tausayin talaka ba abin da ke gaban su face su yi amfani da ƙurabun su jefa mu rana ki duba duk ranar da yunwa da muke sha a layin zaɓe da barazana da muke fuskanta da makuwata siyasa ƙarshe sai kiga sun zo sun manta da mu ko su dinga wasu dukiyoyinmu ba za su sake dawowa ta kanmu ba sai lokacin da siyasa ta gabato amma saboda wata mu kuma mun kasa fahimta wanda ce zuciya saji daɗi tare da kallon yadda ta wacce kullum take wa kallon mamaki saboda fasaha da masifar zurfin tunanin da ya tutu a kwakwalwarta murmushi dai ta ce ba shakka haka ne amma ai yana da kyau mu halarci ciwon ko ba kuma za mu ji alƙawarkan da za su idan ma ba su cika ba ohansu Allah dai ya kyauta ta shige ta shirya ta fito ta taya mahaifiyar ta aiki da sai kammala suka bata tare domin sauraron mai yan siyasan suka zo musu da su haka unguwar ta cika makil da bin jama'a kama daga maza tsofaffi zuwa mata ga samari ga yara ƙananu can ɗaya bangaren kuma motoci ne da aka cika bayan su makil da na'urori masu amsa fitar da amu sai waƙoƙi ke tashi ne 'yan takara har wasu waƙoƙin baka jin me ake faɗa sanadiyar wasu waƙoƙin na shiga cikin wasu a bangare ɗaya kuwa wani mambari ne da aka fada ke da faɗin ɗaukar mutum uku kashal inda nan duk wanda zai yi mutane magana yake takawa ya tsaya fitowar sajida da bilkisu suka daidai da wanda ke magana a lokacin shine ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyya mai adawa ne ya shiga zayyano musu alƙawura da abubuwan da zai yi musu idan suka zaɓe shi a matsayin gwamnansu wannan shine dalilin da yasa sai kowa mashaya yake yi suna faɗa sai kayi duk da ana amfani da amsa mai ƙarfin gaske a sama sama kake iya juzan dukan masu magana kan mambari saboda wurin ya cika makil da jama'a kuma suka kasa yin shiru kusan magarba aka fara watsun kuɗi wanda shine dalilin da ya hausa na wurin gaba ɗaya aka fara sare-sare faɗa ga zami ya kaure a wurin nan aka fara aika wasu barzahu kan yan kuɗi kalilan ganin aka sajida da suri ta suri ta suka faɗa wani gida su ko yan bangar siyasa sai faman daga takubba suke yi sama suna kokarin kaiwa juna sara ko suka yan takarar ko tun suka watsa musu kuɗin suka ba wurin wasu su ma sun jima da fita daga unguwar zuwa lokaci mai tsawo ana ɗauki ba daɗi tsakanin waɗannan jama'a da mafi yawancin abokanai ne can sai aka fara joji ne motar yan sanda wanda ya sanadiyar wasu karanta a nakari wasu kuwa suka tsaya isowar motar ba su wata wata suka fito cikin sauri suka fara duka da kama duk wanda suka gani inda su kuma baradan siyasa suka fara mayar da martani da duka da tsara har bayan isha ana wannan dauki ba dadi gaba ɗaya unguwar ta ruɗe wasu da dama a gidajen su ko abinci ba su dora ba sajida kuwa bata samu dama fitowa daga inda suka laɓe ba sai da misalin sha ɗayan dare har da mindiga gaba ɗaya hankalinta a tashe yake kasancewa ta baro amishi ita kaɗai a gida sai faman zubar da hawaye take cikin sauri har da haɗawa da gurgu da take tafiya inda take janye da hannun bilkisu sai famun tuntuɓe take amma ko ta tsaya ta duba kasancewa hankalin ta baya kanta daga shigowar ta gida sai famun duba take inda za ta ga amisha shigowar da za ta yi a ɗaki sai ta tarda ita tana bacci ashe tunda ta bata tana bacci ko farkawa ba ta yi ba dalilin da yasa ta yi ajiye zuciya kenan tare karasawa cikin ɗakin saukan mari kawai ta ji akumatin har sai da ta faɗi cikin firgita da razana waiguwa da za ta yi sai ta ga kasimin tsaye tun ya zare bel ɗinsa daga tsukakken ƙugunsa kafin mata motsa daga faɗuwa da ta yi fara shauɗa mata bel ɗin ya zubga mata aka ya zubga mata a baya kuma zuba mata a jiki tarsa ta ina za ta kare duka Bilkisu kuwa sai fama kuka take tana faɗa kai haƙuri. Dan ya jawo ta maka ta ƙasa ita ma ya shiga dukanta. Kukan da take mai sauti da ƙara ya farkar da Amisha. Dan ubanki ina kika fito? Wato halayyar nan take ba za ki taɓa sauya ta ba ko? Da zarar na fita sai ki suru kafafuwan ki lalata fita ko? Babban matsalar ba ko sisi ba ki kawowa. Yanzu da a ce fitanan da yake kina dawo da wani abu ai da ba matsala. Dakata ma don uwarki ni da abokanai na za ki yi gura ubara nan ko? Yana faɗa yana zabga mata bela a Bilkisu sai ƙoƙarin kare mata dukan da ke yi. Alhamdulillah, ta tsakar gida, ku yi mu kwana a nan. mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kawo kashi na hudu ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da like da comment ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida